manuniya. ashe dai su ma gwamnonin arewacin Najeriya sun tabbatar da cewa maganar tsananin tsamun tsaro a arewacin Najeriya ta kai matukar tikewa. Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunaninta. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta. Ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya cewa take taronta na ƙasa fa ya kara tabbatar da kirarin da ake yi mata na PDP power. duk wanda ke wannan ƙasa Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashe lahiya ba. To sai aka ga ga wiki ga kuma a tiku zanaujan kuma Allah da iko shi ko uffam. Game da maganar masgar da wasu suka dinga yi wa sanata rufaya hangan da aka hanga yana raba likafani da tukwane kuwa hangan aka hango yana haska cewa ai har ma ya hada da motocin ɗaukar gawa. Dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma dubu uku ce da ɗari wani abu da kuma likafani dubu tara da wani abu mun da wani alkawari na sai butacin gawa ma na bai ai waɗannan fa so mun ta muka tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. shiri na ɗari da sittin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa. Mai yiwuwa shirin kuma amma na shaƙe matsalar tsamin tsangwama tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin da kowa ya ja tun gace ta sa masana suka fara luratarwa. Masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar Malam Bubakar Idrisa Kado ya ce akwai buƙatar janye hana motocin man Nijar wucewa ta Benin da kuma buɗe bodar da Nijar ta rufe domin sulhuntawa. Tsakaninmu da benin akwai wata komishin wadda aka ce ma benin nijar ya kamata a zamna a tattauna a ga menene matsalar tunda harkar ta shahi tattalin arzikin ƙasa ta shahi talakawa ba haraka siyasa ba ce a yi sulu kowa ya dan sassato sai a samu abun shi ta yi dan horon shi ta kawo sojojinta ta ajiye wannan ba damuwa ba ne mu ma muna iya tambayar shinuwa ko su rasha su masu aje bazi su nan tsakanin mu furanciyar kinmu da benin mu kawo sojojin mu mu aje mu buɗe hanya a sulu. in sun takura mana mu takura musu tunda da in horon shi tana da niyyar bugun mu ba sai daga benin ba tana akwai hanyoyi da inda za ta bi kaga suna da sojoji chad suna da sojoji gabon suna da da sojoji Cote d'Ivoire. Wannan hanyar ta fetar abin da aka kashe ya kai miliyar da dolar wajen shidda. Su ma benin da ka wannan barazana bashi sun ka ciwo ga bankoki sun kai hanya tsakanin iyakan mu zuwa wannan farin wanda suka ce ma na seme. Su ma za su yi asara in suka matsa. Ya kamata Nijar ta da tawagarta ta 'yan diplomasiya da ma'aikata ƙwararri wanda suka san yayin da aka taya da arzikin ƙasa a ciwo kan abu. Tunda yo wannan ruhin hanyar da an kai mu da benin ta kawo matsala diya. Garin masara ya yi tsada abinci ba shigowa dai daidai kuma 'yan mu suna kuka sun ce ga hanya ta togo wai ba ta yi ba mu sani in gaskiya ne ko ƙarya ba ne. Game da cacar bakin caccakar gwamnonin arewacin Najeriya da suka halarci taron tattauna matsalar tsaro a Amurka kuwa shugaban wata ƙungiya a arewacin Najeriya Kwamar Abubakar Lawal ne ce suka ce kawai ake ta fama da ita irin ta 'yan adawa. Ma'aikatan da suke tsare-tsaren na tsaro a ƙasar Amerika ta gayyaci gwamnoni guda goma daga bangaren arewa na Najeriya. tattauna yadda za a ci mu ainihin na maganin ainihin ta'addanci da sauransu aka tattauna komai ya tafi yadda ya kamata kuma suka dawo lahiya bayan sun dawo wasu manya a arewa suka tashi suna ta ainihin koke-koke cewa wannan tafiyan da aka yi bannan kuɗi ne da sauransu saboda ga haka mu muka gan cewa bai dace ba tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido abin da ya dage a kai shine wa'annan gwamnoni zuwa amerika da suka yi bayanan da suka yi na harkan tsaro hurumi ne na gwamnatin tarayya gwamna bai da iko da soja bai da iko da polis to mu muna da yakinin da yaddar cewa wannan tafiyan da suka yi akwai dubaru wanda za a tsara wanda ba sai wani ya sani ba wanda muna ganin wannan tsare-tsaren za a samu mafita sai dai kuma gwamna dukka umar raɗan jihar katsina wanda ya limancin gwamnonin zuwa amurka ya ce ai matsalar tsaron arewacin najeriya fa ta kai matukar cabewa wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta akwai bahaushe akwai bafulatani akwai sarakai akwai masu unguwanni akwai 'yan sadda akwai sojoji akwai alkalai akwai masu kuɗi duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi ko zauren ka ko gidanka kila yana informant ne ko yana ba da bayani Su wannan matsalai sai an yaƙi da ita fama kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka ba shi naira dubu ɗari bakwai aka zo a kashe mutum talatin a ƙauyen so kaga irin lalacewar da yankin mu yayi so ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma don ba mu san wani abu ba. A siyasance kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Haya Ability ne ke cewa daga jihar Niger ne fa kamata shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa ya fito tun da dai an amince mukamin ya zauna a arewa. Wallahi jam'iyyar PDP ta nuna ita jam'iyya ne. Duk wanda ke wannan ƙasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashe lahiya ba. Saboda kowa na duban yaya tsohon gonar Rivers zai je wanda yake kuma minista ne a birnin tarayya na Abuja to sai aka ga ga wike ga kuma Atiku Zanaujan ga mutanen wike ga mutanen a teku kuma Allah da iko shi ko kuffan babu wani tashin hankali da aka yi ah, a ina kuke ganin ya kamata a ce shugabancin jam'iyyar nan ta PDP ya koma an tsaye cewa shi da magun da ainihin makarban shi zai ci gaba da rikon kware har zuwa watan August daga nan ne za a tabbatar an yi zaɓe to nan mu kira da muke yi a nan. tunda Allah ya sa wannan abu namu ne kuma a ranar a wajen mitin an ƙara jaddada cewa wannan mukami na North Central kuma mu jihar Niger muna buƙatan a bamu wannan karkaran wanga kujera na rikon kwarya ya kasance jihar Naija ta karkare dalili kawa jihar Niger bata taba yi ba Benue ta yi ba ɗaya ba biyu ba Plateau ta yi ba ɗaya ba biyu ba Kwara ta yi ba ɗaya ba biyu ba so saboda haka muna duban naija ko ba komi muna da uban jam'iyya tsohon shugaban ƙasar Najeriya jiran muhammadu ibrahim ba da masu baban gida so muna duban a yi mana wanga karkare na jagoranci a ba jihar naija mu karkare shi kuwa dan masa da jan tare nigeria daga jihar kanawa sanata rufa'i ahmad hangan da aka hango yana raba likafani da tukwane cewa yake ai dama shi ayyukan shi sun fi mai da hankali ne akan maganar tallafawa talakawa ni duk abin da nake yi nawa a matsayin sanata na dan tallafawa mutane banda aiki na majalisa mu yi doka mu yi abubuwa aikin majalisa to yan taimako da ake na gefe to ina yin abubuwan da suke taɓa talaka sosai ni kuma na taso cikin talakawa za a zo da sassafin an mutuwa a zo a ce an mutuwa ba ne ga abin nan mutum za ka ga an mutuwa an zo ana karo karin kudin da a sai ne an je makabarta a rasa ma tukunye da za a binne mutum mutane su tsirko tsirko ana neman a ajiya neman tukwane da za a rufe mutumin nan to na ga bariya nake ba mota na saya nake raba wa yansu masu babbar riga ba dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma da na dubu uku ce da ɗari wani abu na saya da kuma likafani dubu tara da wani abu bandar akwai gidajen limamai akwai gidan masu unguwa saboda an mutu ba sai an je ana karo karo ba banda wannan alkawai na sai ta gawa ma na baya to talaka ya je ba lafiya asibiti an masa mutuwa ba ka da naira dubu biyu da ka ci abinci a gidanka ina ka ga dubu ishirin da za ka ɗauko mota haya a ɗaukan magawa a kai ma gida ina ka ga na dubu bakwai da zaka sai yadi da za a sutura ina ka ga na dubu hudu ko biyar da zaka sai tukwanen da za a biya ma bunniya da mutuwa amma ka ba ka da abinda da abu sai abinci dan haka ne irin wa'annan na sai wa'annan abubuwan na bayar kuma wannan farawa ne. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kullum kwanan duniya fa kwanakin da aka keɓe musu ne ke ƙara zaizayewa. domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari daya da goma sha uku ne su yi sallamar sakin kudin da suke ta faman ƙara ƙanƙamewa kuma a madadin dukkanin abokan aiki musamman dai haruna shehu mararraban jos da murtala faruk sanyin na dukkaninsu a washington sai sulamu minu barman jamhuriyar nijar da kuma mustapha Nasiru batsarin jihar naija sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban akan abubuwan da ke faruwa ni isa lol na garin ikara da kan shirye shirin in gabatar da nake cewa su kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.